بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan safiya ta lahadi ta kuma 28 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 24 ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya dai zana allah maɗaukin sarki za mu tashi a babi na biyu a karatunmu na shida kenan ko na wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik wannan babi na biyu a cikin hukutu sala shine babu waktil juma'a babin da yake magana kan abin da ya shafi lokacin sallar juma'a kar ku manta sunan kitab din kitabu qutus sala kitab din da yake magana kan abin da ya shafi lokuta na sallah a darasin farko a darasin da suka gabata mun karanta hadisi goma sha biyu da suke mana bayani kan abin da ya shafi salloli biyar in ka tara su gaba daya suna magana ne kan abin da ya shafi salloli biyar azhar da la'asar da magariba da lisha da asuba ina fata mun gano wannan da kyau to sai malam ya sake ware wani babi din yace babu waqtil juma'a babin da zai magana kan abin da ya shafi lokacin sallar juma'a kun da kyau ko nam sai nuna mana yana mana bayani kenan kan abin da ya shafi salloli farillai salloli da suke farillai su ne yake zayyano mana lokutansu shi akan abin da ya shafi salloli na nafila salloli na nafilfili al'amuransu da sauki kowace ibada al'amuranta da sauki salloli na nafila lokacinsu shine ko dai zama na bayan kaza misali a ce bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar waɗannan ba a sallah a lokacinsu ba a sallah bayan sallar asuba ba a sallah bayan sallar la'asar ka gano nuna kenan ana yi bayan magariba ana yi bayan isha ana yi bayan azhar ana fata mun gane wannan da kyau haka nan daidai lokacin da rana take hudowa wannan lokacin ya fi kowane lokaci tsanani na hannun yin sallah daidai lokacin da rana take hudowa da daidai lokacin da rana take faduwa da daidai lokacin da rana ta zo tsakiyar sama no kenan uku waɗannan lokutan sun fi kowanne wahala sosai da sosai da lokacin da rana ta zo tsakiya da lokacin da rana za ta faɗi da lokacin da rana za ta hudu waɗannan lokutan hatta mamaci an hana abin ne a wannan lokacin in dai lokacin da rana za ta faɗi ne ya zama na ku kuke kula da gawa to ku yi kokari ku dan ja lokaci har rana ta hudo in ta daga sai abin ne ko kuma har ta faɗi in ta faɗi sai abin ne ko kuma lokacin da rana ta take ta zo tsakiya cir ba wani abin da ke da inuwa to a daidai wannan lokaci shi ma ba abin da matacce kuma ba a sallar jana'iza ba a abin nan sallar nafila waɗannan lokuta guda uku su ne asalin lokutan da aka hana yin sallah a kansu ina amma sauran za ka ga wasila ne ba gaya ba bayan sallar asuba an hana yin sallar nafila bayan sallar asuba domin kada ka yi a daidai lokacin da rana take hudowa an hana yin sallah nafila bayan sallar la'asar domin kada ka yi daidai lokacin da rana take faduwa kun fahimci wannan da kyau ko to kaga kenan ashe lokacin da rana take faduwa da lokacin da rana take hudowa shine lokaci mai tsanani da aka hana yin sallah a ciki domin daidai lokacin ne shedanu ake musu sujada so lokacin da zaka je zaka yi ma ubangiji sujada lokacin ake ma rana sujada lokacin shedan yake dan kare kauyen shi ma a mai sujada to yanzu da ake da kai sujada kai kake ma ubangiji sujada na farko wani da yake bautar rana ko yake bautar shedan sai ya ce a ah, ashe wani ma yana cikin su kaga yana sai ya lissafa da kai a cikin waɗanda suka ƙara yawa ina fatan mun fahimci wannan sannan na biyu kayi kamanceceniya da masu waɗanda ta ɓangaren shari'a to domin tsantsanta tauhidi sai aka hana yin sallah dubu girma irin na sallah aka hana yin sallah bayan sallar la'asar aka hana yin sallah bayan sallar asuba to yau malam zai zayyano mana abin da ya shafi lokacin sallar juma'a shin lokacin sallar juma'a daidai ne da lokacin sallar azhar ko ko akwai bambanci lokacin sallah azhar shine lokacin da rana ta zawali lokacin da rana ta karkace daga sama kamar yadda muke magana cewa rana tana tafiya a lokacin da ta fito daga gabas lokacin ka take yamma lokacin da rana take ƙara yin sama lokacin ka take raguwa lokacin da rana take ƙara sama lokacin ka take raguwa a lokacin da rana ta zo tsakiyar sama lokacin za ga duk wani abu ba shi da inuwa har sai lokacin da rana ta kaɗa yamma sannan inuwa ka za ta bayyana zuwa gabas rana tana ƙara yin yamma inuwarka tana ƙara fitowa tana ƙara yamma inuwarka tana ƙara fitowa to shi sa ya kira zawal lokacin da rana ta gushe daga sararin samaniya ko ake cewa ƙa'imu zahira lokacin da rana ta tsaya tsakiya cik kenan to ne malam imam malik ibn anas imam al'imma imam dar hijira ya ce babu waktil juma'a babin da zai bayani kan abin da ya shafi lokacin sallar juma'a shi lokacin sallar juma'a ya yake قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لأقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة تطرأ إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضعاء قال حدثني يحيى عن مالك wanda ya rasu a shekara ta ya ce haddasani yahya yahya ibn ya karantar da ni wannan yahya ibn yahya al-laisi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik imam darul hijra imam al-a'imma wanda ya rasu a shekara ta 179 an ammihi daga amminsa in an ce am shine dan uwan uba wan uba ko kanin uba shi ai kira da suna am wan uwa ko kanin uwa shi ai kira da suna khal in ka ce khalun kana nufin dan uwan mahaifiyarka in ka ce ammun kana nufin dan uwan mahaifinka in ka ce ammatu kana nufin yar uwar mahaifinka in ka ce khalatu kana nufin yar uwar mahaifiyarka ita ya kira inna kenan yar uwar mahaifiya am shi ya kira baffa dan uwan mahaifi khalun shi ya kira abin nan kenan kawu dan uwan mahaifiya dan uwan mahaifi a kira shi baffa yar uwar mahaifi a kira ta da sunan goggo an ammihi daga amminsa dan uwan mahaifinsa shi imam malik ibn anas in mu kuma ta ba lokacin da muke darajama mun yi magana gidan na malinta ne iyaye da jiko da kowa da kowa har muke magana ɗaya daga cikin amam nashi yan uwansu da yan uwan mahaifansa duk gashi yanzu yana ruwa wannan shine hadisi na biyu da muka karanta na ammansa wanda yake shi imam malik ibn anas yake ruwaya daga wurin dan uwan mahaifinsa shine abi suhail abu suhail ba suna bane alkunya ce kun fahimci wannan da ke ko kaga abu suhail bin malik anas eh, malik bin anas bin malik malik bin anas bin malik abu suhail bin malik kenan gaga abu suhail sun hada uba ɗaya da anas mahaifin malik ibn anas kenan mun yi magana cewar ba shine anas ibn malik sahabi ba mahaifin malik ibn anas shi abi suhail shine nafi ibn malik bin abi amir al-asbahi wanda ya rasu shekara ta 140 ko bayan shekara 140 yace an malik an ammi abi suhail bin malik an abihi daga babansa baban abu suhail baban abu suhail shine wa shine malik din shine malik bin abi amir al-asbahi wanda ya rasu shekara ta hudu bayan hijira annahu qal shi babansa ya ce baban abu suhail shi malik din kenan ya ce kuntu ni na kasance aratin fisatan ina ganin tabarmar keso li aqil bin abi talibin ga aqil dan abu talib ta aqil dan abu talib ai mun san tabarmar keso ko ka suke keso tabarmar da ake yi da kaba wacce ai san kaba wacce ake saƙa ta kafin a zo ai tabarmar leda ka san akwai tabarmar leda akwai tabarmar keso isa aka ce mutum ya yi kwanan keso domin mutum ya rasu a kanta ake ajiye shi kafin gari ya waye kun gane ta yanzu me ake kiranta da nufanci eh eh shegi yawwa ashe da yaran da hausa ne baka gane ba ka asali ya ce na kasance ina ganin tsinfisatan tabarmar keso li aqil bin abi talib tabarmar aqil dan abu talib aqil dan abu talib dan uwa ne na aliyu bin abi talib dan uwa ne na jafar bin abi talib kenan abu talib yana da yaya daga cikin su akwai aqil ɗaya kenan akwai ali biyu kenan akwai ja'far uku kenan duk waɗannan sahabbai ne duk waɗannan sun musulunta ba su bi baban su addinin gargajiya ba duk waɗannan sun musulunta shi aqil bin abi talib ya girme su ya girma ali bin abi talib kuma ya girma ja'far bin ali bin abi talib ja'far bin ali bin abi talib shine wanda ya rasu a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma da ali bin abi talib da aqil bin abi talib duk sun rasu ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi aqil bin abi talibin ya rasu ne bayan shekara 60 da hijira ma'ana shekara 60 da hijira zuwa sama malami ne daga cikin sahabbai sahabi ne mashahurin sahabi malami ne da ya san ilimin annasab ilimin dangantaka ya ce na kasance ina ganin tabarmar keso ta ali ta aqil bin abi talib aqil ba uqil ba aqil da yi ma ainu fata kenan ko yawa wanda gaza ana kirhe da sunan aqilu to kenan an sa mai wannan sunan domin ya koyi mai wannan sunan eh duk wanda kaji sunan shi a kilo ai kaga wannan aka kalla ka same ko saboda ka sai kokari halin mai sunan mai sunan da malami ne kuma daga cikin sahabbai lalle shi ba zai zama sahabi yau ba amma dai zai iya yin karatu ko yawwa yawmal juma'a a ranar juma'a na kasance ina ganin wannan tabarmar take so a ranar juma'a rahu ana fito da ita a shanya ta ila jidaril masjid al-gharbi zuwa ga bangon masallaci na yamma sai a fito da wannan tabarmar sai a shimfiɗa ta a bangon masallaci na yamma fa'iza gashiyar infisata kullaha idan ya lullaba wannan tabarmar keson baki ɗayanta kaga tun da ta shige ta ta zama alci al'ahadiyya saboda na kira ta gabace ta fa'iza gashiyar infisata idan ya rufe wannan tabarmar kullaha baki ɗaya mai ya rufe zillul jidar inuwar katangar masallacin idan inuwar masallacin ta sauko sai ta rufe wannan tabarmar kharaja umar bin khattab sai umar bin khattab ya fito wa sallar juma'a ya ba mutane sallar juma'a Allahu akbar kun ga da abin da ake abin da ake amfani da shi domin a gane lokacin sallar juma'a a wancan lokaci tabarma ce ake fito da ita idan aka fito da tabarma sai a shimfiɗa ta tunda kaga ta daidai wannan misalin wannan bangon masallacin kenan tunda wannan shine na algharbi na yamma sai a shimfiɗa tabar mata can idan aka shimfiɗa ta inuwa tana saukowa tunda za ga idan rana ta take ta zo tsakiya za ga hatta masallacin ba shi da inuwa saboda mun ce duk abin da yake da zati in dai rana ta zo tsakiya cik ta tsaya to ba shi da inuwa kun fahimci wannan da kyau ko to sai ga ga inuwar tana saukowa tana saukowa tana saukowa a lokacin da inuwar ta sauko ta rufe wannan tabarma sai umar ya fito ya zo ya ba mutane sallah domin lokacin azhar yi suka ce tsawon inu tsawon katanga abin nan din tabarma shine zira'i kamun zira'i guda dan ba haka ban ka ce haka ai sai mutum ya dauko wata katuwar tabarma kuma to haka da an ce yana rufe ta duka to ya kamata ka san girman tabarmar dan wata tabarma in ka shimfiɗa ka ce sai ya rufe duka to zaka ji ana kiran sallar asar imana shi yasa malamai suka ce tsawon tabarmar zira'i guda ne kamu zira'i ne ko kuma Eva mu zira wanda zai nuna maka ba wai katuwar tabarma ba ce kenan da inuwa ta rufe wannan tabarmar to da zarar lokacin juma'a yayi yi sai umar bin khattab ya shigo ya fito ya sallar juma'a to tambaya ta ana ita ce yanzu kenan da yaushe ake sallar juma'ar ba'ada zawal ko qabala zawal eh qabala zawal ko ba'da zawal ya ke zama qabala zawal inuwa ba ta sauko ta idan ya lullube wannan tabarmar kullaha baki ɗanta mai lullube ta zillul jidar inuwar katangar inuwar masallacin ta lullube ka gano kenan inuwar ta sauka kasa har ta lullube da inda a ce inuwar tana jikin katangar ba ta sauka ba to lalle ilalla da babu maganar kuma har ta lullube ma kun fahimci wannan da ke ko sai nuna kenan ana yin sallar juma'a ne ba'da zawal bayan rana ta yi zawali ba kafin rana ta yi zawali ba وصلى الجمعة juma sai الجمعة juma مالك malik ya ce walidu abi suhail mahaifin abu suhail kenan ba malik ibn anas ba rawil ah, sahibul muwatta ba ba sahibul muwatta ba malik mahaifin abin nan ah, abu suhail wanda yake bafa ne na imam malik ibn anas yace thumma ba da salatul juma'a sannan sai mu dawo bayan mun idar da sallar juma'a fa naqilu sai mu yi qailula qailata dhaha qailula da muke yin ta bayan rana ta take din nan to yanzu yaushe kenan ake yi yaushe ake sallah qabala zawal ko ba da zawal eh eh qabala zawal kenan ko ba da zawal saboda me zama qabala zawal ka lura suka ce akwai adduha akwai adduha wannan wane ne adduha suka ce adduha shine lokacin da rana ta take sosai da sosai wanda yake zawali ya shiga ba lalle ne kowa ya zamana ya fahimce shi in ba wanda yake bin diddigin zawali ba idan aka ce addu'a shine lokacin sallar idi kun gani addu'a shine lokacin sallar idi amma addu'a mamdud shine lokacin da rana ta take sosai da sosai an yi zawali amma ba kowa yake fahimtar zawalin ba sai wanda yake bin kwakwafi na lokacin sallah da sauransu shi yake gane lokacin yayi amma ya ɗauri akan haka to ya tashi daga abduha a'a bayan sallar idi bayan rana ta yi zawali ne ana sallar idi karfe tara da rabi karfe goma ita kuma zawali tana zuwa sha biyu da minti arba'in karfe ɗaya saura ai kaga ba ba ma haɗa su kenan ba ma haɗa su saboda me yayi ba haɗa su akwai bambanci da adduha da inda ya ce qayalatu duha to da ya sha bamban da qayalatu duha kun fahimci wannan da kyau duk waɗannan bayanan suna fitowa ne wai akan yaushe ake sallar juma'a ana sallar juma'a ne qabala zawal kafin rana ta yi zawali ko ana yin juma'a ne bayan rana ta yi zawali ina fatan kun bayyance ni da kyau akan haka ake magana mecece mazhabar imam malik ibn anas shi ne ana yin sallah ne bayan sallar juma'a bayan rana ta yi zawali imam bukhari a cikin sahih bukhari ya ce babu waqatul juma'ati idza zalati shams babun da zai yi bayanin lokacin sallar juma'a idan rana ta yi zawali me ke nake nuna ba da zawal ko kabalar zawal ba da zawal sai ga hadisai guda uku hadisin farko hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa mutane sun kasance su suke neman ma abinci kenan ba suna jira Allah ya baku mu samu bane sahabbai su suke neman ma kansu abinci wa kanu idhara'u ila jumaa sun kasance idan suka tafi sallar juma'a sai ta amfani da lafazin rahu to arrawah me yake nufi shine abinda imam bukhari ya kafa hujja da shi akan ya ce sallar juma'a ana yin ta ne bayan rana ta yi zawali sai ce idza rahu ilal juma'a idan sun tafi sallar juma'a da lafazin rah sai malamai suka ce lafazin rawa yana zuwa ne ba da zawal ba kabalar zawal ba saboda Allah ta'ala yana cewa ha shaharun wa rawauha shahar hudu shine kafin zawal rawa shine ba'da az-zawal kun fahimci hudu ha shaharun tafiyar da take yi da safe tana tafiyar wata guda ne a abubuwan da ake tafiya da su abin da iskar annabi suleiman alaihi salatu wasalam warawaha dawar da take yi da zawal shaharu sai nuna rawa ana nufi da bayan sallar bayan zawali kenan sai ga hadisi na biyu hadisin anas ibn malik yake cewa ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gari ya kasance Juma'a ta hina tamilu shams annabi ya kasance yana sallatar juma'a daidai lokacin da rana take karkata daidai lokacin da rana take karkacewa daga sama mana rana tana karkacewa daga sama na salam yana sallar juma'a ta da in ba wanda yake sa ido ba sai ya ce an yi sallar juma'a ne lokacin ta bai yi ba ma'ana an yi sallar juma'a kabalar zawal alhalin kuma an yi ta ne ba da zawal dalilin nawa kenan na biyu dalilin na uku shine makamacin irin wannan da anas bin malik yake cewa kunna nubakkiru bil juma'a mun kasance muna zuwa sallar juma'a da wuri wani kilu ba adal juma'a muna yin kailula bayan sallar juma'a ba kafin sallar juma'a ba tunda na azhar sauransu muna yi ne kabala aljuma'a amma juma'a muna yin ta ne na ran juma'a muna yin ta ne ba aljuma'a waɗannan bayanai duk sun tabbatar da cewar ana yin sallar idi sallar juma'a ne ba da zawal bayan rana ta yi zawali ba a yin sallar juma'a kabala zawal kuma kuskure ne duk hadisan da suka zo akan maganganun da suka zo akan sallar juma'a qabala zawal ba su kai labari ba ibn hajar ya kawo su a cikin fatawul bari ya ce ba su kai labari ba ina fata mun fahimci hisa imam bukhari ya kawo ma ya ce babu waqtul juma'ati idza zalatu shams babu da zai bayanin sallar juma'a lokacin sallar juma'a yana shiga ne bayan rana ta yi zawali kaga ma bai yi la'akari da cewar an yi sabani ba domin a wurin yi sabanin ba shi da dalili Isa ma bai lissafa shi a matsayin saɓani ba kun fahimci wannan da kyau idan mutum yana ɗebo irin waɗannan ya ga kaza yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana uku ya ce zai kafa hujja da shi akan wata matsangare na ma'ana to zai rufta kansa misali wannan ya ce ai an kasance ana sallar juma'a kafin rana ta sauka akan katanga ko mu dinga bin katanga a daidai lokacin babu inuwa duk waɗannan hadisai suna nuna ana yin juma'a ne da wuri ba da zawal ba ana yin ta ne kabalar zawal ba kun bai wannan da kyau ko abu na gaba ko hadisi na gaba shine hadisin da ake cewa abin da hadisin da manzara sallam yake cewa Allah ta'ala ya sanya muku sallar juma'a abin nan inna hadha yawmun ja'alahu Allahu idan lil muslimin wannan rana ta juma'a Allah ya sanya ta idi ne ga musulmai akan wannan wasu daga cikin hanabila sai suka ci to tunda Allah ya sanya ranar juma'a idi ga musulmai da lafazin idan za a iya yin ta ba lokacin sallar idi kenan kun bai ci maganar da kyau sai wasu malamai suka ce ba zai yi a yi ta lokacin sallar idi ba saboda abubuwa kamar haka abu na farko duk da Allah ta'ala ya kira sallar juma'a idi ranar juma'a idi ba ta amsa hukuncin idi ba daya saboda ranar idi ba a azumi a ranar mutlak haramun ne yin azumi a ranar amma ranar juma'a fa ana yi za ka iya yi asabar ka yi za ka iya yi alamus ka yi juma'a ko ka yi juma'a ka yi asabar kuma yace wannan da kyau ko ba a sallar idi kabalar zawal abin nan da zawal sallar idi bayan ta da zawal amma sallar juma'a fa ashe sun bambanta kenan sosai da sosai saboda ka mutum ba zai dauki wani tsagi na hadisin ya kafa hujja ya aje eh, tsagin ba saboda ka abin da yake shine ana yin sallar juma'a ne da zawal yan jaridu kuma su suke haddasa al'amura wasu lokacin mu akan sallar juma'a karfe tara sai ga an koro labari amma ba za a je a tambayi dalilan waɗanda suke ba zawal ba saboda haka ba haka ake ba ana sallar juma'a ne ba zawal yana da hatsarin gaske liman ko mutum ya jagoranci mutane su ya dinga ba su sallar juma'a ko a fara hudu ba tun ka kabalar zawal yana da hatsarin gaske wani lokaci annabi sallam yakan zauna akan mumbarin ne kabalar zawal yana zama zawal ne mun kulura ana sai ce hina tumilu shams lokacin da rana take karkacewa take karkacewa daga sararin samaniya ba yana nuna cewar yanayi ne kabalar zawal ba yana da hatsarin gaske mutum ya ɗora mutane a kan sallar juma'a kabalar zawal yana da hatsarin gaske gaskiya yana da kyau mutum ya ya bug maganganun malamai sosai da sosai sannan kuma an yi ijima'i cewar in mutum ya sallar juma'a ba da zawal ta yi kuna jina da kyau ko shine lokaci amma yin juma'a kabalar zawal wasu sun ce ba ta yi ba wasu sun ce ta yi yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi me ya fi ka yi abin da mutane suke da surutu a kan shi ko ka yi abin da ba surutu a kan shi wannan shi ne balle ma ba wai magana surutu ba jinnan ga sabanin da su imamul al-bukhari ba su yi la'akari da shi ba su imam malik ibn anas ba su yi la'akari da shi ba to su kake ganin su yi la'akari da shi daga sai a kiyaye sosai da sosai قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن ابي سليط ان عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعه بالمدينه وصلى الاسرى بملل قال مالك رحمه الله وذلك للتهجير وسرعة السير قال وحدثني أم مالك إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني ونا أن عمر بن عن عمرو بن يحيى المازني ده مالك مالك شنو عمر بن يحيى المازني ya rasu shekara ta 130 ko bayan shekara ta 130 an ibn abi salih daga dan abu salih anna uthman ibn affan lalle uthman dan affan radiyallahu ta'ala an dhunnurain كينا wanda ya rasu shekara ta biyar aka kashe shi mafuluman sallar juma'a ta bil madina ya sallaci sallar juma'a birnin madina wa sallar asara bi malal ya sallaci sallar la'asar a wani wuri da ake kiran shi malal yana da tsawon kilomita goma sha tara daga birnin madina a wancan lokaci ba wai a yau ba inda ya ga ayo ai garuruwa sun karu qala malik rahimahullah imam malik ibn anas sai ya fassara mana wannan me fassarar yayi sallar juma'a a madina kuma ya yi sallar la'asar a malal kun lura da kyau ko ku dubai da suke auna lokutan sallah da tafiye-tafiyensu ya ce wa zalika littahajir abin da ya samu wannan saboda ya yi sallar juma'a ne da wurwuri lokacin ta yana shiga ya yi wa sur'atu sayar da kuma yadda ake saurin tafiya abin da ya tafi akan shi abu ne mai sauri ba abu ne da yake mara sauri ba shi yasa har yi sallar juma'a madina kuma ya zo ya yi sallar asar a malal wannan shine abin da ya shafi darasi akan lokacin sallar juma'a da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, tsokaci da zan yi da shi shine a daidai wannan lokacin ko muke sallama da yan uwa baki daya cikin taimakon Allah madaukakin sarki GB talata za mu kama hanya zuwa Kano ranar Laraba za mu kama hanya zuwa Sudan domin ci gaba da karatu da izinin Allah madaukakin sarki muna neman addu'ar yan uwa baki daya da fatan ba a ji abin kwatsam ba eh an dan jijita jita ina ba mun fahimci wannan da kyau so darasin mu sun rufe kenan mun rufe darasin muwatta dama mun rufe darasin risala da darasin tafsiri wasu suke ta cewa lafiya lafiya lafiya lafiya wannan ya faru ne domin samun admission da muka yi domin ci gaba da karatu ana magana karo karatu karuwan gana jin karuwa akwai shi kenan da eh shi ne ake cewa karo karatu za mu je mu ci gaba da karatu da izinin Allah maraukin sarki saboda haka jiya nake cewa an tana mu mun dauki attendance skoda na lambobin waya in lokacin karatu yayi sai mu sai mu aika da text so in akwai wanda yake da doguwar takarda ko da lambobi ne kawai sai a rubuta na muwatta nake magana na muwatta in akwai mai doguwar takarda sai mu rubuta lambobin mu lokacin ci gaba da karatu ya yi sai mu ci gaba insha Allah ta'ala yake tambaya shekaru nawa kenan da sauki da insha Allah ta'ala da saukin Allah da sauki insha Allah sauki insha Allah da fatan yadda muka ba ku lafiya Allah ta'ala ya sa mu zo mu same ku lafiya kuma Allah ta'ala ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya za mu tafi ne tare da dan uwa Muhammad Misbah Abdulrazak tare da malami su bawa za mu tafi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kai mu lafiya da da mu lafiya insha Allah ta'ala yake cewa yakan ga wasu duk da rana za ta faɗi sukan yi alwala su shiga masallaci in sun shiga masallaci sai su tahiyatul masjid didi lokacin da rana take faduwa ka lura da haka akan samu kuskure ne kuskure ne wannan ba ma lokacin la'asar ba saboda al'amurra biyu ne suka haɗu al'amari na farko hani ranar sallam ya hana yin sallan nafila ba'ad al'asar kuna jina da kyau al'amari na biyu kuma shine umarni cewar idan ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi kaza sai malamai suke ce to a ciki wanne za a fara kaddamarwa hani ko umarni to nan ne fa to sannan kuma ga didi lokacin da rana ta za ta faɗi kuma ya fi abin nan sai mutum ya dakata a waje kaga bai shiga masallacin ba ma kenan da dai sauransu amma lalle lalla daidai wani lokaci akwai haramcin yin sallan nafila in ce ka'ila shine bacci da ake yi lokacin sallah azhar wasu kasashe in ka je za ga idan aka sallah azhar za ga haffatun yan sanda suke yi saboda garin ya dauke gaba ɗaya kamar tsakiyar dare kowa ya tafi bacci sai an je an yi bacci na an yi sallar la'asar sai kuma a yi wanka a dawo sai kuma a ci gaba da abubuwa a karfe tara har sha ɗayan dare amma bayan asar ina kowa ya tafi kailula kowa ya tafi bacci yi za ka ke ta tambaya domin nan ba kasafai ake yi ba eh? na'am cikin nasiyar da nema mata jiya da makarfa darasin da na sallame su na darasin asabar na ce abu na farko karatun nan da shi aka san mu duk girmama ka da kaga ana yi ustaz ustaz wallahi dan karatun nan ne kar ka bari wani abu ya dauke shi in dan kudi ne baka kai wani ba in matsayi ne baka kai wani ba ba inda za a to duk wani abu da kaga ana ba wallahi dan karatu ne to wallahi kar ka saki karatun nan ka kama wata hayaniya wallahi tallahi kar ka saki karatun nan ka kama wata hayaniya sai mutum ya ɗaiɗaice ya ɓalɓance duk inda ya shiga da ƙyar a nuna shi da an bawai mutum yana idan a nuna bane ka san mutum ya kai ga a nuna an gaishe kenan in kuɗin ya tafi yanzu ko a iyamina kaɗai wa ka ga mutum ya kai matsayin a nuna shi a kuɗi a mina ai ya kai irin na goma ɗin nan ko <laughs> eh, ka gani to kaga karatun nan da shi ne kana yi a islamiyya kana a masallaci kana kaza ana tambaye ka to wallahi kar bari wani abu ya ɗauki hankalinka daga kan karatun nan wallahi kar ka bari wani abu ya ɗauki hankalinka daga kan karatun nan akan shi aka san ka kuma ka bashi kariya babban kariya kuma shine yin shi domin Allah wallahi ya komai zama kariya shine uratul wufqa yi domin Allah wanda ga mutum ya tsantsanta zuciyarsa ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala to da izinin Allah ta'ala komai zai zo da sauki sannan kuma abu na biyu da ne musu magana shine abin da muke magana jiya lokacin sallah wallahi sallah ba abu ce ta al'ada ba ta gargajiya ba wallahi ba abu ne da mutum zai ga ai tun da ya tashi ake yin ta wani wani yana ganin ita sallah kamar al'ada ce kamar ma bata cikin addini so abin da ke cikin addini su ne nafilfili za ga ya dage yana nafila amma farilla ba abin da ya sha kanshi akan farilla kan farilla ba abin da ya sha kansa amma nafila azumin na filfili da sauransu da za ga yana yi amma farin ba abin da ya sha kansa wannan kaga bai zama hafizu hawa haifar ba alaiha ba inda ke mun yi wannan karatun jiya so daga al'amuran sallan na wallahi ba karama al'amari ne wallahi ba karama al'amari ne ina ga Allah ta'ala ke ce na ba wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa dole ne mutum ya kiyaye sallan nan kada yi ta sai lokacin ta yayi gaskiya kamar yadda muka gama darasin muwatta don da yawa an dade ana sallar juma'a karfe tara dalil kaga ana ta hayaniya akan sallar juma'a karfe tara akan kaida mutane sun saba a kawo masa sabon abu su kuma mutane jama'a gari sun dauka wannan shi ita ce malinta sun dauka ita ce malinta a ce sallah karfe ba wanda ya ce ana sallah karfe tara ka je ka duba maganganun magabata na asali ka ga ruwayoyin da suka zo da fasarorin da suke mahadisi din ina fata kuma juma'an nan bai ta ce idin mako guda wancan satin yayi ta karfe tara wannan satin yayi ta karfe tara duk yayi ta har yanzu ana mishi bashin azhar ne fa saboda mutum yana da hatsarin gaske al'amuran suna ta da hankali mutum ya kula da sallah lokacin da da tsarki da ibada akan ka'idar sallu kamar ra'aytumuni usalli wannan ita ce babbar ka'ida akan yadda mutum zai yi sallah duk wani mai haƙƙi akan ka kai kokari ka sauke mashi haƙƙinsa sa haƙƙinka da yake a kansa ka roƙi Allah Allah ya taimaka mashi ya sauke maka kun gane maganar wanda yake da haƙƙi a kanka kai ka sauke mashi ya danna naga ko baka bai danne ba kada ka ce to ai tunda ya hana ni nawa ni ma zan hana shi na shi ran kiyama sai Allah ta'ala ya ajiye ku a auna haƙƙinsa da yake kanka akan mizani a auna haƙƙinsa haƙƙinka da yake a kansa akan mizani kaga abin nan so duk wanda ka san yana da haƙƙi akan ka ka sauke mishi ya sauke naka ko bai sauke naka ba za ka roƙa mishi Allah taimako Allah ya taimaka mishi ya sauke nashi za ka ce ka yafe mishi amma nashi da ike a kanka kana tabbas ya yafe maka maka tabbas ya yafe maka al'amuran suna da sauki al'amuran rayuwa suna da sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauwaƙe mishi ya Allah ka sauwaƙe mana al'amuran rayuwa Allah ka sauwaƙe mana baki da yadda muka bakku lafiya Allah ya sa mu ga mu same ku lafiya yadda muka baku lafiya Allah ya sa mu zo mu same ku lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk